in ka zo wajen abinci gaskiya ni ba wani cin abinci bane ka bane da kayan kwaɗayi irin su snacks snack kwalam da magwala shi masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan shirin namu mai albarka mai suna silar kanewood a tashar mu mai suna tsintsiya tv youtube channel kamar yadda muka saba kawo muku shira da jarumin masana'antar kanewood a yau ma muna tare da wata babbar baƙuwa daga masana'antar wacce za ta gabatar muku da kanta a takaice a halin yanzu babu mu baka da zuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana fatima muhammad ina zaune a unguwar shekara kamar yadda jaruma ta bayyana mana sunanta a halin yanzu suna suna fatima muhammad jaruma fatima muhammad a masana'antar kaniyo da kika tsinci kanki a yanzu kafin shiga harkar a fara samun jama'a wani irin kalubale kika fuskanta a gaskiya ban fuskanci wani kalubale kafin a fara samun sai dai mu shi wanda muka fuskanta bayan an fara to bayan an fara samun jama'a wani irin kalubale kika fuskanta to kalubale dai suna da yawa kuma eh mana ai masu kallo suna so su ji irin kalubalen da apps ɗinka don kin san apple hub abin da hausa suke cewa marmari soja marmari daga nesa to su ma akwai abin da laiman wanda yake a zaune yake ganin yan fim kamar suna cin banza a haka wai mun san ba cin banza suke ba akwai kalubale da yawa da ba halu da ake sha kafin a daga a zama wani eh ka gani har yanzu da saurara ba zan ce na fuskanci wani kalubale da zai sa har in ji na yi sanyi ba saboda a kullum ƙarin ƙwarin gwiwa ne ke samu daga manyanmu da kuma shawarwari ta yadda ko da abu ya shige mana duhu za su fita dama a cikin masana'antar karin ko kuma ce a cikin fina-finan da kika yi wani fim za ka iya faɗa mana ƙwaya ɗaya wanda an gani za a san cewa akwai ki a cikin wani kyau eh to misali na ɗaya shine mai martaba mai martaba ko za ki iya faɗa wa masu kallon mu sunan da kika fito a matsayin a cikin filin mai martaba wanda da an ga za a ce a wancan ce ok na fito a sangaya sangaya masha Allah so jami'a fatima daga masana'antar kano wani abinci ne ku burge kike so a ranki a duniya <laughs> abinci abinci in aka zo wajen abinci gaskiya ni ba wani cin abinci ba ni ka bane da kayan kwanani irin su snacks haka snack malam da kwalai shi masu kallon mu da sauraron mu a wannan chatan mai suna tsintsiya tv to channel a shirin namu mai suna silar kaniwood duniya ta sanne muna tare da bakuwa daga masana'antar kano mai suna fatima mun gode jami'a fatima da ta kasance tare da wannan lokaci Thank you.